Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ziyarci Najeriya inda ya ce da goyon bayan jama'a ne kawai za a yi nasarar gamawa da Boko Haram. Kerry wanda ya ziyarci Sokoto ya gana da shugabanni addini da bukatar zama tare don mutunta juna. Ambassador Suleiman Dahiru ya ce ziyarar na da riba. Secretary of State na america kamar president ne na wata kasa. Haka shi ma tsohon dan majalisar tarayya Umar Ahmad Suleiman ke yaba wa muradun ziyarar. Alhamdulillah da ya faru daga Sokoto Daula, Usmaniya wanda duka tushen mu ne. Hare-hare ta sama yanzu rundunar sojan Najeriya sun yi sanadiyar hallaka manyan kwamandojin Boko Haram da raunar Dr. Abubakar Shekau a kafada. EFCC na binciken fiye da jami'an hukumar zaɓe ɗari kan badakalar zaɓen biyar ga jami'an hukumar Nick Dazan. Mahimmanci can jihohi ne akwai wanda ma su riga sun yi murabus. Rashin jituwa ta yi kamari tsakanin sanata Rabiu Kwankwaso da gwamnatin gwamna Ganduje na Kano da ba da umarnin share sunayen Kwankwasiya a wasu gine-ginen jihar. Sarki Sunusi ya ce wasu na amfani da hadar kuɗin ƙetare wajen azurta kansu a Najeriya da jan hankalin gwamnatin Buhari ta duba lamarin. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne. Mai martaba sarkin Tangali a Bulliri, jihar Gombe, Malam Dr. Abdu Buba Mai Sharo na biyu, da kuma mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna, Alhaji Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu, ga mai martaba sarkin Tangali. alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ni mai magana Malam Abdulwa mai the second 15 mai tangle uh, mai sarauta a jihar Gombe kasan Tangale. Ina magana nan a matsayina na mai tangle da kuma shugaban sarakunan Kristoci na jiyoyin Arewa sha tara da Abuja game da zaman rayuwa tsakanin yanwa Krista da kuma yanwa Musulmi. da sauran da kuma suna gargajiya yadda ya kamata su yi zaman lafiya a gani na idan muka kau da son zuciya wannan abu ne wanda ke mai sauki ne yau ina cikin shekara ta goma sha shida da wannan sarauta wanda Allah ya bani ban sami damuwa tsakanin Kirista da musulmi ko gargajiya a masarautata ba domin me domin na ɗauke su daidai ni ba na ɗaukan ko kirista ya taho ya ce ga wani abin da musulmi suka yi alaliyan ban bincika abin ko damuwan shi ne na kansa a'a ko damuwan na musulmin ne ko kuma damuwan na addinin gargajiya ne yana so ya shafa wa dukan mutane to sai na bincika na tara. in na tara cewa wannan abu kai kirista ne ka ɗauko domin ka shafa masaura to ba za mu ji daɗi ba domin a cabinet na muna da musulmi muna da kirista da daga gargajiya sai mun bincika mu tara in fasinal abu naka ne abin nan na kanka ne sai mu baka laifi in na dan wa musulmi ne sai mu bashi laifi in ma mai addinin gargajiya ne shi ma mu ba shi yanci shi in ma yana da laifi mu ba shi laifin shi saboda haka idan ana kwatanta wannan to sai ka ga a zauna lafiya ita ce gaskiya a bada sai yare ma kowane mutum kada abin da bai shafi dukan mutane ba a dauki mutane sauran a sa su a ci wannan ba shi da daɗi ba zai kawo mana zaman lafiya a kasan mu ba Najeriya kaga ba mu taimaki gwamnati ta yi aikin ta ba domin gwamnati tana sa ido a kan mu tana tsammanin ya kamata idan akwai gaskiya zaman lafiya sai an je wajen sarakuna a tabbatar ga inda gaskiya take da wanda ba ba a san shi ba dole a bashi hakkin shi muna son zaman lafiya sannan kuma makiyaya kamar yadda da na faɗi na ce akwai son zuciya na ɗaya idan manoma ba su toce burtoli inda makiyaya suke bi ba wannan abu ba zai faru ba idan ko ko mashekari da wasu wurare wanda su makiyaya ko wayanda suke jeji ko kuma wayanda suke gida a cikin manoma ai akwai wayanda suke da arzikin ah, kayan dabbobi saboda haka dole ne mu yi tunanin wannan ba za mu yadda mu bar wuraren da makiyaya suke a zo a yi blocking nashi a tare don nomawa dole a bari muna son zaman lafiya sannan kuma makiyaya duk abin da suke yi don zaman lafiya su ma makiyayan yanzu ai suna noma sun san amfanin noma dole ne su bar shiga da shanunsu tumakansu a gonaki da gangan don su kawo dalilin fitina duk wayannan yana faruwa kwarai da gaske sai an dage a nuna ma kowa ga illan abin da yake yi kuma wannan abu yana jawo mana koma baya ba kaɗan ba ne a nan arewa ta dalilin wannan abu kanmu ba a dai ba wasu tunani suna zuwa ma wasu mutane wanda ba shi da amfani don mutum gidanka bai kwana lafiya ba kai da kanka ba za ka kwana lafiya ba idonka biyu ba za ka yi bacci ba saboda haka dole ne a samu a bada kowa hakkinsa shi ne abin da nake kira ga mu 'yan arewa mu daidaita al'amuranmu ta wannan abu kar mu yi son zuciya kar a zuga mu mu yi abin da zai dame mu domin kasan nan inda Allah ya ajiye ka idan ka ce babu za ka kawo fitina ne to ina za ka tafi wa zai karbe ka so dole ne mu zauna tare shine abin da na iya faɗi akan wannan abu. Shi ma mai martaba sarkin birnin gwari ya ce. Bismillah ar-Rahman rahim uh, Assalamu alaikum yan uwana uh, mutanen arewa. Uh, kamar yadda muka sani Allah ya mana zaɓi ko ina cikin ƙasar nan. Kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma. sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya musu su sani cewa shugabanci na Allah ne muna fata duk abin da za a yi a yi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shine sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganan nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin ah, al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai gaskiya Allah ya ba mu zaman lafiya. Haka, to nan muka kammala shirin mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.